kamar yadda alƙaluman hukumomin da ilimi ke nunawa hare-haren boko haram yanzu haka ya tilasta wa duban yara barin makarantu yayin da wasu makarantun ma aka lalata ko kuma babu su ma gaba daya a wasu wuraren da rikicin boko haram din ya shafa bayan ma gabatun malaman da aka kashe wanda hakan ne ya sa yanzu wasu yaran daukan darasi a sansanonin yan gudun hijira yanzu haka ina sansanin yan gudun hijira na malkoyi kenan inda kuke ji a wasu yara yan gudun hijira ke tafi da malamin su ganin ban sha'awa to sai dai kuma wani yunkuri na ganin yaran da rikicin boko haram din ya shafa sun koma makarantu yanzu haka gwamnatin jihar adamawa tare da tallafin asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya unicef sun kaddamar da sabon shirin sake mai da yara dubu hamsin da shida makarantu musamman a ƙananan hukumomi bakwai da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa da take jawabi yayin kaddamar da shirin a karamar hukumar maiha kwamishinar harkokin ilimi ta jihar adama dr kalif tabuwa farauta ta ce dole ne a ɗau wannan mataki don cika gibin da rikicin boko haram ya jawo is to ensure that our people are awakened for the need to send every child of school age back to school. Thank you very much. Dole mu ɗauki mataki na sake mai da waɗannan yara makarantu don bidan ilimi barin su haka bai fa dace ba kuma ba zai haifa mana da mai ido ba don haka manufar wannan kaddamar wanda yanzu haka ake yi a maiha da kuma wasu wurare shine mu zabarar da jama'a da masu kansu ɗaliban wajen samun ilimi da ke zama gishirin rayuwa. a cewar kwamishinar ilimin our children should not be left roaming the streets our children should not be allowed to be available instruments in the hands of insurgents shi ma na lokacin jami'in asusun tallafa yara na majalisar dinkin duniya unicef a shiyar bauchi dr abdullahi keke ya ce asusun tallafa yaran kamar yadda ta saba za ta ci gaba ne da tallafa wajen sake mai da yaran da hare-haren boko haram ya shafa makarantu unicef we are fully ready as we have done in the past, you know, um, to partner with you, you know, and the ministry and the and the and the state government and, and the governments at, at, at all levels in the area of education. Kamar yadda UNICEF ta saba, za mu ci gaba da hada kai da jihohi da ma sauran masu ruwa da tsaki wajen ganin cewa an mai da waɗannan yara da rikicin boko haram ya shafa makarantu ai dole ne a tashi a hada hannu domin samar musu da ilimi mai amfani don su ma su samu abin dogaro da kai to ko shin ya yaran da rikicin boko haram ya raba da makarantu ke ji a yanzu samson joshua eh gaskiya a gaskiya zamana nan ma gaskiya ina addu'a kullum dare da rana ma inda zan yi Allah ya sa mu samu makaranta ma domin yadda nake so makaranta inda nake nan ma ba kaɗan ba domin makaranta shi rayuwa a wani gari kake ina garta a manazarta dai na maganin fa akwai buƙatar da a baiwa irin waɗannan yara da kuma ɗalibai kulawa ta musamman domin cimma gurbin da aka bari kamar yadda malam nuruddin isa alguduwi ke cewa ya matsalar boko haram ta mai da hannu agogo baya sosai musamman a wannan bangaren mu na arewa maso gabas adamawa don da muke don yanzu misali ɗaliban mu yanzu suke komawa darussan su na aji wanda ko haɗa sun cikin wasu terms I mean eh, ya kamata ne da wanda aka yi na roshin nasu ake yi a gane so gaskiya ya yi affecting na ɗalibai da sosai eh, to wannan shi ne gaskiya dole ne a sake canza kalanda karatu a tabbatar ɗaliban eh, ba a yi roshin nasu ba yadda za a zamanto su kuma sun samu matsala a karatun su. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.